littafin bakar saka littafi na ɗaya littafin ya fara kamar haka misalin karfe shida na yamma salma na zaune a falon gidansu ita da mominta ta lafi a jikinta sai ka ce magi suna kallon wani american film a tauraron ɗan adam fawaz ya yi sallama ya shigo falon tare da abokinsa a tare suka amsa sallamar tare da duba masa masu shigowar salma da ke kwance jikinta ta wantsara ta miƙe ta nufe su ba ta yi wata ba ta faɗa jikin yayan nata ta kadan da shi tana fadin oyoyo my big brother oyoyo my big brother wallahi na yi farin cikin zuwanka kai wallahi kai mani ba zata kai amma wallahi na yi farin ciki tun da safe nake ta shirya maka abubuwan ta ba kala kala amma har yanzu ban ganka ba kai na ji daɗin ganin ka a wannan lokacin." lokaci wasu yayi dariya tare da zame ta daga jikin, jikinsa yana fada wai ke baki san kin girma bane har yanzu to wannan kenan to kamun nan bara na tallata muku labarin su kamar yadda kuka ji ina taimako bayanin sa a fatan baki bari in tallata muku kaɗan daga ciki don jin me cikin littafin su ya kumsa ina jin abin da hajiya saratu ta faɗa nan da nan raina ya ɓaci zuciyata ta yi baki yayin da jiri ya rinka ɗauka na da sauri na juya na nufi cikin ɗaki na na faɗa kan gado ina kuka Fahad kuwa jin kalaman hajiya saratu sun bashi mamaki sosai cikin bacin rai yace amma hajiya kin bani mamaki ban taba zaton zaki kulla min shiri irin wannan ba ki dubi girman Allah ki tuna fa zaki je gaban sa ki faɗi duk abin da kika shuka a duniyar nan in khairan khairan in sharran sharran ki faɗi gaskiya ni na taba cewa ina son yarki yasira ko kuma ba na son farin cikin rayuwata Salma wallahi hajiya tun da nake a rayuwata ban taba son wata mace ba idan kika ɗauki mahaifiyana sai Salma. ina son salma salma matata ce salma ita ce rayuwata da ita nake takama babu wanda ya isa ya raba ni da ita sai allah hajiya duk wani kulle kullenki da wani ki, mun fi ki, kuma yarki yasira ba na santa ba na santa aure tsakanina da ita babu in Allah ya yarda ba zan taɓa auren ta bara abada salmar da kike ƙoƙarin rabo raba mu da ita Allah ya fi ya fi waninki kuma bari na gaya miki wannan shine na farko kuma na ƙarshe don haka ki yi wa ‘yarki kashedi kada ta kuma shiga harkata Fahad bai sazan zancen ba ya ji saukar mare a fuskar tasa tas tas hajiya saratu wadda ke tsuma ga tambarin ‘yan yatsunta raɗa-raɗa a fuskar ɗan ‘yar uwarta ta ce cikin fusata aha lalle wuyanka ya isa yanka mace ta gama haukatar da kai har ni kake gaya wa haka to bari na gaya maka in dai ni ce kun tsokano wa ku tsuliyar dodo ko ba don Allah ba sai ka auri Yasira sai dai Salma ta mutu saboda bakin kishinta na gode Fahad da cin mutuncin da kai mini ko ba ka raga min don kowa ba ka raga min don yaya Rashida amma saboda Salma ka ci mutunci na ko Allah sarki Salma a iyayen hmm. Ah, Allah sarki Salma, iyayenta sun shiga sun fita sun tsafe ka to ka jira sakamakon abin da ka aikata don ni ba a taɓa ni a kwana lafiya na gaya maka da waɗannan kalamai masu cike da barazana ta ƙara bambaminta ta ja hannun yasira suka fita suka bar gidan suka nufi gidan altini to ta wannan ɓangaren kenan to ta ɗaya ɓangaren kuma gashi kamar haka Salma ta ɗibi hotunan da Yasir ta jera wa fad a gabansa tana gani ta zuba musu ido ganin su take sosai ganin yadda fad suke rungume da Yasir wasu hawayen bakin ciki da takaici suka zubo masa abun da ya ba wa Salma mamaki shine ganin idanuwan fad a bude amma bai damu da yadda ya ga tana kuka ba sai gani ta yi ma ya kwanta ya meke ya yi daidai a gado yana son ya yi bacci cikin takaici Salma ta bude firij ta ɗauko ruwa mai tsananin sanyi ta kwara wa fad akan gadon amma abin mamaki madadin ya tashi sai ajiyar zuciya ya lushe idanuwansa numfashinsa ya rinka fita a hankali alamar ya samu bacci ya ɗauke shi kenan salma ta ɗaga hannuwanta ta ta ja ta girgiza shi tana girgiza shi tana kiran sunansa amma ko motsi baya yi bare ya amsa mata salma na ganin haka ta sa ihu tana cika gida da ihu da gudu yan aikin gidan suka taso don su ga me yake faruwa suna ganin halin da mai gidan nasu yake ciki su ma gigicewa suka yi yayin da tina tina ta yi gaggawar bugawa Dr. Yazid waya ta sanar da shi halin da fadin yake ciki direban gidan ya yi gaggawan tafiya gidan Dr. Yazid don ya ɗauko shi a wannan lokacin a daren nan da Dr. Yazid ya zo don duba lafiyar Fahad dakta yana auna Fad sai ya gane sinadarin da aka yi masa amfani da shi a cikin lemu don a batar masa da hankali Dr. Yazid ya ce da Salma to abin da zai ce da Salma ku biyo ne a cikin littafin so don jin da za ta kaya sunan labarin so kamar yadda na sanar da ku za ku ji soyayya tsakanin Fahad da Sarmarsa wato soyayya tsagwaranta tsakanin mata da miji soyayya tsagwaranta da makirce makirce wanda mata ke yi yayin da aka ga mata da miji suna zaune cikin koshin lafiya sai hasada da bakin ciki ya shigo ciki a ga ai bai dace a bar su su zauna cikin koshin lafiya ba ya kamata a kawo wata kai albishirin ku mata wasu ma su kan iya auren mijinki ba don komai ba wai kawai don hasada da zaman lafiya da kuke tsakaninki da mijinki sai a ce ta asirce shi bari mu ga ƙarshen ta bayan nan kuma wata kuma takan iya zuwa gida domin abubuwa da kike ma mijinki na walakanci ko na cin zarafi a ce bari a koya miki hankali saboda haka duk rayuwa komai yana tafiya da kishiyoyinsa ne kar karki la'akari da cewar a'a daga kuna zaman lafiya shi kenan, za a ce bari a zo a raba ku ku daina zaman lafiya to gwara ku zaman fitina ba haka nake nufi ba saboda kin san kowa da nashi fahimtar abin da nake nufi shine idan har kika rike mijinki hannu biyu ko ka ji tsoron Allah kuna kyautata ma juna to watakila wani hakan yana bata masa rai baya son ya ganku cikin farin ciki watakila wani daga bangaren mijin ne wani kuma daga bangaren ki karan kanki kawayenki ko wasu yan uwanki saboda haka miji abun boyewa ne ga kowa matarka kuma dama wannan kan a rubuce ke mata ku ji tsoron Allah ku dinga biyayya ga mazajen ku domin abubuwan da suke hanga a kanku wato ku kamar wasu al'aura ce wanda fita da ku hatsari ne komai da komai da kuke gani hatsari ne saboda duniya ta zama abin da ta zama to saboda haka akwai masu karfi akwai marasa karfi akwai wanda mutum zai taka yadda ya ga dama akwai wanda kuma ba zai taku ba ko da an kai kafan domin a taka shi saboda haka ku kalli ina muku baibai baibai ku kalli kamar ko na fito ta bayan fage a'a ta gabar fage din ma zan fito amma yanzu babu lokaci saboda labarin mu bakan saka labari ne wanda ya kunshi abubuwa da yawa wanda ya samu rubuto daga antifati ita ce ta rubuta muku shi wato Fatima Hussein Eladan ita ce ta rubuta muku shi ne kuma Sadiq Abubakar namiji 1 san karanta muku shi kamar yadda na sanar da ku littafin so wani lokaci kadai nake jira wanda zan kawo muku labarin so tare da labarin kauna ce wato ku ji tsagwaron soyayya madaranta ku ga sadaukarwa domin so. amma za a ba mu lokaci ba yanzu bane gaskiya za a ba mu lokaci na gode sosai sannan bayan nan da Allah duk wacce take da littafin so ajiyayye wanda ta tabbatar na hannunmu gaskiya akwai dan matsala akwai ero akwai inda suka disa shi a rubutun da Allah ko akwai wata wanda take da shi a tsohon ajiyarta part 1 muke nema sauran kan duka suna da kyau akwai masu kyau part 1 din ya dan samu damuwa dalilin da yasa kina nake ta ja muku rai ba a karanta muku so ba dama cikin nan nake so nai da Allah duk wacce take da shi ko wacce take karance karance ta tambaya mana sannan shi ma kauna ce din gaskiya ya ki ya gagara haɗuwa complete kun san tsofin ta fanna haka ne za ka samu a kasuwa za ka gara ma, da ka aje a banza amma daga baya an tattara ya bata saboda haka da Allah cikiya duk wacce take da shi shi I think dai kauna ce kamar Emberki Suwait Muhammad ita ce ta rubuto shi ko ita kuma shi kuma wannan so ɗin littafin Hadiza Salisu Sharif ne ita ce ta rubuta da Allah ko in wata tana da part 1 din aje shi so shi kuma kauna ce duk wacce take da shi da Allah muna nema sannan akwai littattafan Amina Abdullahi Sharaɗa wanda shi ma ta bani cikin sa da Allah ko wata ta aji zan karanta muku sunan naman ta sunan nakin da ta gaya min ta guda uku take nema Amina Abdullahi Sharaɗa masoyanta masu karanta ta tun kamun mu fara karanta karanta littattafai da Allah kamun nan zan iya shigarwa ko a wani littafi ko a wani littafi sunan littattafan da take nema saboda na manta wallahi ta bani cikin littattafan da Allah ta ce duk masoyanta ma karanta littattafan ta tana neman littattafan guda uku na manta sunan su kuma amma na san da ku da Allah masoya makaranta littattafan ta ku zauna ready zan gaya muku sunan littafin to na gode to wannan kenan sai ku yi haƙuri da wannan ko mu tafi cikin labarin mu kawai saboda yanayin lokaci sai mun haɗa gaba sai mu yi bayanin na lokaci mai yawa salma ta jada baya tare da yin wani farfar da ido manya-manyan da suka bayyana ta yi murmushi har a lokacin a bakinta ta ce ni wallahi ban girma ba ya fawas duka fa har yanzu i am 18 years nake fa yadda ta yi magana daga shi ya har abokinsa da ke bayansa sai da suka yi dariya dariya ta su ce ta janyo hankalin salma zuwa inda abokin nasa yake ta zuba mishi idanu a tsawon wasu 'yan sakanni da kallon nashi ya sa ta ji tamkar an mintsine ta a zuciya don haka ta yi kasa ƙasa da idanuwanta ta gaishe shi a takaice cikin harshen turanci kana ta juyo gun gunya nata a wanda tuni har yayi cikin falon don haka ita ma ta rufa mishi baya inda shi ma abokin ya bi bayansa kai tsaye wurin momi suka nufa wadda ke ta faman washe baki tunda suka shigo gidan salma ta naɗe saman kujera tana kallon su ta zube ƙasa suna gaishe da momi su duka biyu cikin farin ciki ta suma faɗar a'a don Allah ku tashi haba haba me haka ku zauna ga guri mana Suleiman mu ƙara gaisawa ko Suleiman ya miƙe yana faɗar ai zan shiga gida ne hajiya zuwa an jima zan dawo mu ƙarasa gaisawa da dadi momi ta ce a'a ka zauna ku gama cin abinci sannan sai ku tafi eh dan Allah ya Suleiman muryar sama ta yi musu bazata ya ɗago ya ɗan dube ta kaɗan kafin ya sadda kansa ƙasa ita kuma ta ci gaba da faɗa Allah za ka ji daɗin abin da na shirya muku har kunnen ku sai ya yi motsi don wani special girki ne na yi muku tambayi momi ka ji Allah ya yi daɗi momi ta harare ta tana faɗa to uwar surutu za ki tashi ki haɗa musu teburin ko kuwa sai kin gama surutun ki tukun salama ta binke tana dariya ƙasa ƙasa ta nufi dining area ta soma shirya musu komai inda ya dace sannan ta dawo inda suke tana faɗa tebur ya zama redi bismillah tsam suka miƙe suka bi bayan ta har zuwa wurin teburin ta ja musu kujeru suka zauna su duka biyu suka zazzauna sannan ta soma zuba musu abinci tana faɗa wallahi ya fawaz ban gane ya Suleiman ba sai da na ji momi ta faɗi sunansa sai na ga ya koma tamkar wani bakin balarabe gaskiya ƙasar turai ta karɓe ka sosai Fawas ya harare ta lokacin da take tura mishi plate ɗin abinci a gaban shi tana faɗa. Ke dai ba za ki ji kunya ba ko? Dariya ta ja kujerar ta zauna shi Fawas ɗin kenan ke faɗa haka. Suleiman ya mika hannu ya ɗauki cokalin abincinsa yana faɗa rabu da shi kanwata dama can ɗan Julius ne. Yana kishin a ce na fi shi aɗuwa. Fawas ya taɓe baki yana faɗar kayan amai zuciya ta ki tashi kalle kafa da Allah Dukkansu suka saka dariya salma na faɗar gaskiya ya fawas nima nima in gidan zan tafi karatu in dawo kamar ku amma dai ai ba za ku sake koma ba ko suleiman ne ya bata amsa da shi kenan sai kuma neman aiki salma ta kaɗa kai tana faɗa allah ya taimaka ana kiran sallar magariba suka kammala cin abinci gaba haɗe suka miƙe fawas da suleiman suka nufi masallaci ita kuma salma ta nufi ɓangaren ta ta kwanta kasancewarta tana fashin sallah sai dai ta rasa dalilin haka kawai ta rinka kanin hoton suleiman yana yawo a gilashin idanuwanta duk da ta san ba wannan ne karon farko da take jin makamancin abin da take ji a dangane da Sulaiman din ba to amma wannan karan abun ya saba wa na dacan saboda ta ma manta da shi amma yanzu an fama mata tsohon liki da ke kan zuciyarta to me yasa hakan ke faruwa to ya aka ma ta kasa gane mutumin da take take kuruciyarsa take son sa anya ma kuwa ya san tana yi kuwa don ta lura da wani kallon ko in kula da yake mata wannan tunanin ne ya sagar mata da jiki wanda ya sa ta nemi farin cikin ta rasa a lokaci ɗaya a haka wani ɗan gajeren bacci ya yi awon gaba da ita alhaji kabir wada injiniya haifafen garin maiduguri ne gaba ɗaya yan uwansa suna garin maiduguri da zama banda iyayensa waɗanda allah ya yi wa rasuwa Tunda alhaji kabir yana saurayi aiki ya kai shi garin kano a can iyayensa a can ya aurensa na farko inda ya auri matarsa mai suna Hajiya Bilkisu su biyar da aure ta haifi ɗanta namiji wanda ya ci suna sunan kakansa ana kiransa da Fawaz a lokacin Hajiya Bilkisu ta fara karatun asibiti don dama tun tana amarya ta so ta ci gaba da karatunta amma alhaji kabir ya kawo mata tsaiko sai daga baya ta samu ta ci gaba da karatun nata cikin shekara uku ta kammala karatunta a lokacin kuma an kayo alhaji kabir aka yi alhaji kabir transfer daga kano zuwa katsina don haka asibitin katsina hajiya bilkisu ta samu aiki a federal medical center zaman su lafiya ita da mijin nata cikin jin daɗi da kwanciyar hankali hajiya bilkisu bata sake haihuwa ba sai da fawar sai shekara shida sannan ta haifi salma bata sake haihuwa ba kuma sai bayan wasu shekaru ta sake haihuwa wani yaron wanda bai zo da rai ba daga kansa kuma ta tsayar da haihuwa Alhaji Kabir babban ma'aikacin gwamnati ne kuma ɗan kasuwa mai rufin asiri. Don duk layin unguwarsu za a iya cewa shi ne layin gaba a cikin jerin masu kuɗin unguwar. Kuma ba laifi yana kyautatawa al'ummar da ke makwabtaka da shi suna ƙaruwa da shi ba kaɗan ba don haka duk unguwar an san da zamansa. Akwai gidaje biyu da suka sani sanya gidan Alhaji Kabir a tsakiya. A bangaren dama gidan wani tsohon alkali ne sai bangaren hagu shi kuma gidan wani tsohon malamin Islamiyya ne wanda Allah ya wa rasuwa tsawon shekaru da suka wuce. Nan ne gidansu su Suleiman kenan. Gida ne ginin ƙasa wanda aka shafe shi da siminti ɗaki biyu ne kacal a cikin gidan sai ɗakin zaure wanda nan ne ɗakin suleiman ɗin sai dai mahaifiyar suleiman tana cikin yanayin rayuwa kasancewar ba sa da shi kuma ba sa da mai basu sai allah wannan dalilin ne yasa mahaifiyar Suleiman ke zuwa gidan Alhaji Kabir wato mahaifin Salma tana yi musu yan aikace aikace a nan take jinin su ya haɗu da mutanen gidan a nan take samun abun da take sakawa cikin ta ita da ɗanta wanda a lokacin bai wuce shekara goma a duniya ba zuwan da inna binta ke yi da suleiman a gidan ya sa fawaz ya samu abokin wasa kasancewa ba barinsa take ba kullum suna rufe a gida ba a barin su fita shakuwa mai gaskiya shakuwa na gaske ya shiga tsakanin Fawas da Suleiman ta kai su har ga abota mai karfi tun suna yan yaran su wanda har wasu jama'a daga waje idan suka zo gidan sukan ɗauka 'yan biyu ne saboda shakuwarsu. Gashi kuma iyayen Fawaz waɗanda suka ja Suleiman a jiki tamkar su suka haife shi duk da abin da suka yi wa Fahas to sai sun wa Suleiman ɗin. Hatta makarantar Boko da Islamiyya ɗaya suka saka su, inda mahaifin Fawaz ke biya musu kuɗin karatu masu tsada. Hajiya Bilkisu tana matuƙar jin daɗin samun inna binta don ta ɗauke ta tamkar uwa a cikin garin. Garin da bata san kowa ba, don haka duk wani sirrinta babu wanda inna binta bata sani ba. Bangaren Salma kuwa ta zamo 'yar gata a wurin yayyen nata guda biyu, kowanne santa yake tare da ririta ta tamkar kwai, don haka ta zamo sangartacciya a tsakaninsu. lokacin da fawaz da suleiman suka gama sakandare alhaji kabir ya fidda su waje wato kasar ingila don haɗa digiri tare da masters su a can tunda suka tafi alhaji bai yarda sun dawo gida ba sai da suka kammala karatun su gaba daya sannan suka dawo a yau inda ita kuma salma ta kammala zana jarabawar waik da neko dinta tana jiran sakamakon jarabawa ne kawai ya fito wannan shine takaitaccen tarihin ko baccin minti talatin ba ta yi ba ta farka har lokacin jikinta babu daɗi ta ɗaga kai tana kallon agogon da ke liƙe a jikin bango karfe tara da ɗaya mintuna tsam ta miƙe da sauri ta nufi toilet ɗin da ke liƙe da ɗakin ta kuskuro bakinta ta ɗauro fuskarta sannan ta fice falon ƙasa ta sauka inda abbanta da momi tare da yaya fawaz da suleiman suke zazzaune ana hira salma kai tsaye wurin abbanta ta nufa ta zauna a gefensa tana faɗar abba sannu da zuwa Alhaji Kabir ya mai da hankalinsa a kanta yana faɗar yauwa mai dauta kina lafiya lafiya lau ta bashi ansa yace a'a da sauki dai ga alamu nan ma idanuwanki sun nuna me ke damun ki ne Salma ta dan yi murmushi tana wasa da yatsun hannunta tace babu komai abba bacci ne dan dauke ni shi yasa abba ya ƙara zuba mata idanuwan shi kafin yace are you sure Salma ta ɗaga kai tare da faɗar I'm sure abba yace okay that is good sannan ya maida kallonsa akan Sulaiman yana faɗar muna magana Sule na lura ba ka jin maganar sau dubu nawa nake gaya maka duk abin da ba zan maka a duniyan nan ban buƙatar godiyar ka amma ba ka ji ko na faɗa ma na sake na gaya ma amma ba ka ji Suleiman ya sadda kai ƙasa yana faɗar a yi haƙuri abba insha Allah ba za a sake ba abba ya ce da ya fi maka in ba haka ba ba su hajiya za su sani mana yan kallo ni da kai Suleiman yana murmushi ya sake maimaita To tuba nake abba momi ta yi dariya kafin ta ce ai kai dai Suleiman honorable babu mai ji balle ya gani sai dai kar a ce na yi karambane da na ce ya batun sama musu aiki tun da sun yi mai wuyar sun kammala karatun cikin nasara alhaji ya ce batun aiki mai sauki ne hajiya sai dai ina tunanin ba aikin gwamnati zan samar musu ba akwai wani kamfani da aka yi gunjonsa na siya shi nake so in cire wasu manyan kuɗi in gyara in ɗora su a kai ko ya kika ce mummy ta ce eh haka ma yi honorable Allah ya saka maka da alkhairi abba ya amsa da amin uwar gidana Salma da ke gefe ta karyar da wuya tana faɗar to wai ni abba ina za a tura ni ne karatun abba ya dube ta da murmushi fuskar sa yace hm, har yanzu ban kai ga yanke hukunci ba mai dauta da ina tunanin na tura ki America amma kuma yanzu na fara tunanin ko dai Saudiya zan kai ki ki karatun ki a jami'ar Madina cikin ɗoki da farin ciki Salma ta soma soya tana faɗar eh wallahi abba kai kai kai a kai ni can ɗin kawai don Allah Momi ta girgiza kai tana faɗar gaskiya a nan dai ban yarda ba ma excellency idan ka raba ni da ita ina zan zauna da wa kuma zan zauna Abu ya nuna mata suya was yana faɗar ba ga sauran 'ya'yan naki ba Momi ta girgiza kai tana faɗar raba ni da faɗa ban ga sarki ba raba ni da fada ban ga sarki ba ni dai gaskiya kada 'yata ta tsallake garin nan ta mawai wai tafi wata ƙasar waɗannan ƙattin ba sai sai in wuni ban ga ɗayansu ba ban sanya kowa a ido ba gashi in na binta da ke taya ni hira ma ita ma kafa take sawa ta bar gidan nan kaga idan ka fidda ita ni kewa kewa zai dama ne kaɗai kukan ba kwa zama Fawaz ya ce don Allah mu me ki haƙuri ki barta ta fitar in ta je ta yi karatun ya a'a ni dai ina ina bayan ina bayan ki momi ta zauna a nan ta yi karatunta muna ganin ta zai fi Suleiman ya kwace zancen ya hana dan uwan nashi karasa zancen ta haka salma da ke zaune duk ta tsure wato ga samu ga kuma rashi cikin ba ta soma faɗa dan Allah mu ku yi haƙuri na fita waje wallahi zan rinka zuwa miki hutu dariya ta basu saboda yadda ta yi maganar tamkar wadda aka shaƙe wa makoshi abba ya dafa ta yana faɗa kurumin ki yata in dai fita waje ne kin ji har kin dawo ita dai kullum take zaryan wurin aiki har wani kewa ta sani ba ta da wani aiki fa kullum tana tare da marasa lafiya a asibiti to wani kewa kuma ta sani hmm, cikin zumuɗi da jin daɗi sarma ta soma godiya inda suka yi ido hudu da momi tana wurga mata wata harara wanda sirri ne tsakanin uwa da eh, mahaifiya da yarta sam salma ta miƙe tana faman dariya ta yi gaba tana faɗar i'm sorry my mommy please good night bata jira amsawarta ba ta yi ta cike da farin cikin albishir ɗin da abban nata yi mata don haka ko da ta kwanta da ƙyar bacci barawa ya iya sace saboda farin ciki wanda ya danne damuwa da take ciki a yanzu ta Suleiman washe gari tun da Salma ta farka take jin kewar yayin nata haka kawai ta tsinci kanta da son ganin sa wanda hakan ya sa ta wuni a falo ita da momi amma babu alamar Suleiman zai shigo gidan shi kansa fawatsin sau ɗaya ta ganshi kuma ta so ta tambaye shi ina ya Suleiman sai dai tana fargabar kada ya gano abin da ke zuciyarta don haka wunin ranar haka ta yi shi sukuku kamar mara lakka misalin karfe shida na yamma tana kwance a falon ƙasa ita ɗaya tana duba wata mujallar hausa ta yan fim wadda momi ta ajiye ta jiyo sautin momi na faɗa ni zan fita idan rayyan mai aiki ta zo rayyan mai aiki ta zo tuwon alkama za ta tuƙa wa alhaji da miyar kuɓewa ɗanya Salma ta yunkura ta miƙe tana kallon mahaifiyar tata wadda ke sanye cikin fararen kaya na malaman asibiti. Kafaɗar ta rataye da ƙatuwar jaka sai makullin mota sakale da ɗan yatsanta. Muryarta a sanye ta ce na manta Unite Duty zaki. Dama ina son in shiga gidan in binta in ƙara duba ta da jiki. Mami ta ɗan tsare ta da idanuwanta kafin ta ce wai me ke damun ki ne Salma gaba ɗaya na ga cikin canza. Salma ta yi saurin ɗauke idanuwanta tana faɗar me kika gani me momi babu abin da ke damuna mummy ta ce hmm, Allah ya sa idan kin tashi tafiya ki duba kicin akwai sauran shinkafa a tsohon buhu ki juye mata ita tunda an fasa sabo na san za ta kai tiya biyu sai ki haɗa mata da taliya ko guda goma ce ina tunanin akwai sauran garin kunu shi ma ki juye mata ki kai mata salma ta amsa da to sannan momi ta yi gaba tana duba agogo da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta ta fice tana fita tsam salma ta miƙe ta nufi kicin ɗin ta har haɗa kayan kamar yadda momi ta gaya mata sannan ta nufi sashinta a lokacin har an soma kiraye-kirayen salar magariba don haka cikin sauri ta nufi toilet ta watso wa jikinta ruwa ta nufi gidan gaban madubi ta shafa wa jikinta mai tare da yan kulliya simple makeup ta yi sannan ta juya wurin wardrobe ta buɗe ta ciro wata sabuwar atamfa da za ta saka ta koma gaban madubin Dogon yaro ta saka kayan ɗankin doguwar riga ce iya gwiwa mai dogon hannu irin mai haɗe da zanin a haɗe. Tana saka kayan ta ɗauki matajin kai ta warware gashinta wanda ya sauka har saman bayanta. Ta sa matajin sharce wata sharce ta ɗaure shi sosai ta ɗauko mayafinta maron kwalo kalar kwalliyar atamfar ta ɗora a saman kai wanda ya tsaya iya kafaɗinta tana cikin fesawa jikinta turare sannan ta ɗan bi kanta da kallo ta cikin madubin tun daga sama har ƙasa salma doguwa ce siririya mara jiki sai dai duk da rashin jikinta allah ya yi ta da shaf ɗin jiki irin wanda kowa ke sha'awa tana da hips mai kama da na roba tana da ɗan faɗin kafaɗu tare da shafaffen jiki dogon wuyanta na ɗauke da doguwar fuska mai ɗan faɗi wadda ke ɗauke da manyan fararen idanuwanta masu ɗauke da baƙar hular gashin ido gazar-gazar tana da dogon hanci ɗan siriri har baka ɗan ƙaramin bakinta mai kamar an yanka da reza fara ce tas mai lallausar fatar jiki tare da bakar gargasan gashin jiki wanda yawaita yawaita fatar jikinta ƙawanya a fuskarta akwai dogon saje baƙi. haka gashin ta ɗauke yake da lallausar gargasa don haka kallo ɗaya za ka yi mata ka gane ma'abociyar gashin kai ce irin na fulanin asali tana da siririyar shirya tsakanin haƙoranta wadda ke ƙara mata matsanancin kyau a duk lokacin da ta yi magana ko murmushi kin nata ya ƙara fitowa sakamakon gyara da kuma kwalliya da yake samu a wurin nata don ko 'yar tsana ba ta kai ta kwalliya ba wannan kenan Salma ta matsa baki tamkar wadda ta ga wani abun kyama ta ɗauki wayarta da ke akan madubi ta zura flat shoe ɗinta sannan ta fice daga ɗakin. Sai da ta fara shiga cikin inda ta iske mai aikin tasu ta iso ta sanar da ita saƙon momi sannan ta ɗauki ledojin kayan abinci ta fice. Wannan kenan. Da ƙafafun da ta saka har zuwa gidan su Suleiman ɗin kasancewar gidan nasu yana leke da na juna. tun daga bakin sauran gidan ta fara yin sallama cikin siririn muryanta mai daɗin gaske inna binta da ke kwance a tsakar gida saman tabarmar roba tana sauraron wasan kwaikwayon farin wata ta amsa sallama tare da faɗar lale da yar tsohuwa salma ta karasa a tsakar gidan tana faɗar babu wuta ne inna ko ki zauna cikin duhu inna binta ta tura mata kujera yar tsuguno da ke kusa da ita tana faɗar ke dai zauna yanzu nan aka ɗauke mana wuta kuma yar fitilar da nake amfani da ita kin ganta can saman taga ban son tashi don kar kafafuwan nan su motsa mini na samu na ji saukin su saboda maganin da Alhaji ya kawo mini ɗazu da safe na ji daɗin shi gaskiya sosai haka ake so ai inna Allah ya ƙaro sauki Salma ta faɗa da alamun tausayawa a fuskar sata inna binta ta amsa da amun yar gidan Alhaji Salma ta miƙe ta ɗauki fitilar ta kunna ta ajiye ta saman rijiya tana faɗar wai wannan diramar ina ne ake yin ta in ta yi dariya tana faɗa ta yi miki daɗi ne sai da ta zauna kafin ta ce sosai ma inna don kin san ni fa ba saurare rediyo nake ba amma karfe nawa suke saka ta in rinka zuwa ina saurare ana idar da sallar magariba inna ta bata amsa salma ta jingina kai tana faɗar hmm. zan rinka zuwa kuwa ina saurare ga kayan nan momi ta ce na kawo miki ta yi magana tare da tura mata ledojin kayan a gabanta inna binta ta ja ledojin tana duddubawa tare da jero godiya wa tana bin wata salma kuwa bata san tana yi ba don zuciyarta ta riga ta lula wata duniyar tunani sai faman wulki ta idanuwanta take tana tunanin inda za ta hango ko da sawun suleiman ne amma komai kama da hakan bata gani ba tana so kuma ta tambayi inna sai dai tana jin tsoro da kunyar yin hakan ga shara an soma kiraye kirayen silar ishayi ta san idan ta sake idan ta sake abbanta ya dawo bai same ta ba sai ta sha faɗa don haka babu yanda ta iya haka ta miƙe jikinta a mace inda bakinta ke faɗar bari in je inna sai da safe Allah ya ƙaro kawo sauƙi. inna ta amsa da amin yar alhaji salma ta zura takalminta har ta juya kuma ta ji zuciyarta ina ba za ta iya dauriya ba don haka jiki a sanye ta Wai ga tana faɗar wai ina ina ya Suleiman ne inna ta ce ayya ba dai bai je muku sallama ba ai ya je ƙauye dubo ƴan uwansa gaban salma ya ɗan faɗi ta samu ta basar kafin ta ce au wai na tuna fa shafa shafa'a nai sai da safe inna inna binta ta ce Allah ya kai musulma ki gaishe da yan gidan idan na ƙara jin sauki insha Allah zuwa gobe zan samu in bullo ko Salma ta amsa mata da Allah ya yarda inna sai da safe da wannan suka yi sallama ta nufi bayan ta fita ne take jin zuciyarta babu daɗi ko kaɗan tafiyar suleiman ba tare da ya sanar da ita ba shi ya ƙara jaddada mata bai ɗauke ta a bakin komai ba cikin zuciyarsa a yanzu ba kamar da ba kafin tafiyarsa da ko abinci bai iya ce sai tare da ita to me yasa yanzu ya canza mata dama tun dawarsa ta lura da wani kallon ko in kula da yake mata anya ko zuciyarta ba ta ɗaukar mata dala da goron dutse ba da wannan tunanin har ta iso gida bata sani ba zuciyarta babu daɗi haka ta nufi ɓangarenta, ta ta yi kwanciyarta ko abincin dare bata iya ci ba washe gari da safe abba ya ya sa ya fawas ya ɗauki salma zuwa in internet cafe don duba mata sakamakon jarabawa na waye da aka saki suna cikin tafiya ne a mota salma ta tuna mishi ta dame shi da surutu akan tafiyar ta ƙasar waje karatu daga ƙarshe kuma ta rufe hira da maganar su ɓuce mata ta hanyar tambayar shi wai ya fawas sai yaushe ya suleiman zai dawo idan kika aike inda kika aike shi ya ce idan kin aike shi ne kice ce ya dawo kin fasa kin ji ko ya yi magana tare da wurga mata wani kallo a gefen ido salma ta dafe kirji cike da faɗuwar gaba kafin ta ce me ya zafi kuma ya fawas daga tambaya abin da ke cikin wuta Fawas ya ba ta amsa tare da dubanta ya ci gaba da faɗar ina lura da ke tun da muka dawo sai wani rawar kafa kike a kansa saboda sakarci idan kika yi haƙuri kina zaune zai zo da ƙoƙon bararsa a gare ki ba sai kin fito da mai sarki a fili ba maganar tashi ba ƙaramin kaɗa salma ta yi ba cikin rawar murya ta sama faɗar to wai ni ya fawas me ne ni fa ban yi wani abu ba sai da ya yi dariya kafin ya ce to ai dama ni ma ban ce kin yi wani abu ba ni dai abu ɗaya na ce maintain yourself kin gane kai kawai ta iya ɗaga mishi ba tare da ta ce mishi uffan ba don haka har suka iso kafe salma ba ta sake magana ba saboda jin yadda ya riga da jikinta ya sanyi ba ta yi tunanin abin da ke ranta ba ya fito fili haka ba da haka ko da aka fito mata da result ɗinta ta kasa bayyana farin cikinta a fili duk da samun good result ɗin da take addu'a kullum take akan Allah ya bata good result ina lura da ke tun da muka dawo sai wani rawar kafa kike a kansa saboda sakarci idan kika yi hakuri kina zaune zai zo da kokon bararsa a gare ki ba sai kin fito da maitar a fili ba magana tashi ba karamin kada salma ta yi ba cikin rawar murya ta suma faɗa to wai ni ya yafa wasu me ma na yi ni ba ban yi wani abu ba sai da yar dariya kafin ya ce to ai dama ni ma ban ce kin yi wani abu ba ni dai abu ɗaya na ce shine maintain yourself kin gane kai kawai ta iya daga mishi ba tare da ta ce mishi komai ba don haka har suka iso kafe ɗin salma bata iya sake magana ba saboda jikinta ya riga ya yi sanyi bata yi tunanin abin da ke ranta ya fito fili haka ba don haka ko da aka fito mata da result ɗinta ta kasa bayyana farin cikin tasiri, duk da samun good result ɗin da ke ta addu'a addu'o'i a kullum ta samu to ta samu lokacin da suka iso gida karfe biyar da rabi na yamma a falo suka yi karo da momi tare da abba da alamar rakiya ta yi mishi zai fita Fawaz ya mika wa abba result din Salma yana gani cike da farin ciki ce wow my daughter congratulations thank you abba ta faɗa jikinta babu ƙwari ta ce unguwa za ka je ne abba sai da ya dubi agogon hannun shi kafin ya ce abuja zan je salma sai dai ba dawowa zan yi gobe ba zan dawo ba dadewa zan yi ba gobe zan dawo kuɗin sayar kayan makeup ɗinki na hannun uwar gidana dubu ɗari ne na san za ki yi wani amfani da shi ba don kuɗin sun burge ta ba haka nan ta ƙirƙiro fara'ar dole ta wanzar fuskarta Fawa sai ce hmm, kai abba amma fa ni na fara requestin ɗin kuɗaɗe a hannunka amma har ka yi abba ya ce ka yi cikin ɗin wayarka ɗazu na tura maka kuɗi Momina dariya ta ce, Kai alhaji na, wai ko dai wasu manyan kuɗaɗe ne ka samu ban sani ba, kake ta wa ‘ya'yanka haka. Abba ya ce, Oke, tun so kike in faɗa ma yara. Bari in faɗa musu, ku binciki boke ɗin mamanku za ku ga ta gaba ɗaya ta gama gaba ɗaya ta gama zama wata kala. Ta yashe muku uba gaba ɗaya. duka suka saka dariya har da momi din wadda ke dariya tana da daidan shagwaba wai abba ya yi mata sharri akan ta yashe masa akawun zuwa akawun ɗinta ha'au haka kika ce abba ya tambaye ta yana dariya kafin ta yi magana ya ci gaba da faɗar ai da yake ma makullin gidan da na yi miki sa yanzu yana hannuna kai yara kada ku yarda sai ta ba ku wani abu kafin ta yi magana ya fice yana musu dariya salma ma bata bi ta kan momi ba ta yi cikin falo ta bar fawas yana faman magiyar momi ta bashi wani abu salma kuwa cikin kujera sita ta samu ta lafe ta yi kwanciyarta tana kallon sa suna ta faman acting kamar yan wasan kwaikwayo sai da ya samu ya karbi wani abu sannan ya fice daga falon momi ta nufo inda salma take kwance tana fadar anya kuwa salma kina da lafiya tana kokarin zama kusa da salmar aka so gado sallama daga waje daga ita har salmar suka daga kai suna kallon mai shigowar wasu mutane ne su biyu suka shigo masu ruwan 'yan duniya da alama wasu ne a cikin gwamnati don akwai alamun hutu a yanayinsu da yanayin siffofin shigarsu momi ta karaso ta zauna ta zama a saman kujerar tana faɗa sannan ku da zuwa ku shigo daga tsakiyar falon suka tsaya suna faman wani waige wage tamkar dillalan da aka turo su binciki lafiyar gida su yi mishi kuɗi daga salmar har momi a tare suka meke suna kallon su cike da mamaki momi ta matsa inda suke tana faɗa malamai lafiya kuke kuwa a tare suka juya suna mata wani kallo inda kallo dai na a takaice indo ina ai, kafin ɗaya daga cikinsu ta ce mijin naki bai sani da ke zuwan mu ba to mun zuba mun zo duba tsarin gidan ne don mu fitar da wurin da amarya za ta tare amarya kuma momi ta yi musu tambayar cike da mamaki a tare suka dube ta kafin ɗayar wadda ta aka shigo ba ta yi magana ba ta ce au mijin naki bai sanar da ke ba ne ta taɓe baki kafin ta ci gaba da faɗar suna na hajiya fiddausi kuma ni ce amaryar da mijinki zai kawo miki A jibi idan Allah ya kai mu don haka yanzu zan dudduba tsarin gidan ne in kuma zaɓi falukan da nake so momi ta gyara tsayuwa cike da kaɗuwa tana faɗar. anya kuwa ba ku yi batan hanya ba wata ta kira kanta da fiddausi ta wani lalataccen murmushi kafin ta ce hm, nan dai ni hajiya bilkisu ko ba gidan injiniya kabir ba ne nan nan ne mummy ta bata amsa tana mata wani kallo mai cike da kyama ko a jikinta sai ma ta gyara zaman bakin eh, gilashin nata tana faɗar da fatan zaki ba mu haɗin kai domin duba ɓangaren da amaryarki za ta tare wallahi karyar ƙasa wai malamin duba ya duba ranar mutuwarsa wannan gidan ya fi karfin ki dallin zamin ya fi ƙarfin bakin kaza Abba na ya fi ƙarfin haɗa zuriya da marasa tarbiyya irin ku ke ya isa haka mummy ta katse salma wadda ta ya kaɗa saboda tsabar ɓacin rai dama kuma tana cikin yanayin tunani da alamun damuwa a yanayin momi ta ci gaba da faɗar kada na sake jin bakin ki anan sannan ta juya tana kallon matan tare da ku yi haƙuri ban san cewa ku ɗin baƙi ba ne ga ɓangaren can wanda babu komai a sashen ina tunanin nan ne aka ware muku yan rakiyar ta taɓe baki tana faɗa ai da kin barta ta faɗi abin da take ranta hajiya don a bambance mata tsakanin ruwa da hawaye in ma banda abinki yarinya ana babbar ana babbakar giwa waye zai jiwo ƙaurin zomo ai mu ba a sa'annin yinki ba ne sai dai mu yi da jatuminki ko jatumarki su ne sa'annin yin mu ba wai ke ba wadda kocin naka baki kai ba wurin mu don haka tun wuri hawainiyar ki ta kiyaye ramar mu cikin bakin ciki Salma ta ɗaga murya tana faɗar an kiya kiyaya zo gale ma ballanta na rama kuma wallahi babu abin da ce ya isa haka na ce ko ko baki ji abin da na gaya miki bane momi ta daka mata tsawa sai dai ko kwakwaran motsi ba ta yi ba saboda yadda zuciyarta ta hargitse da wani irin kunci da bakin ciki don haka a ɗaya ta ci gaba da faɗar lallai na san yarinya baki san kowa ce ce fiddausi ba shi yasa har kika maso kika maso magigin yin tatar baki da ita sai dai ina miki albishir din nan da ɗan wani lokaci za ki sani Salma ta tsayar da kukanta da ke neman kwace mata tana faɗar yo wace ce ke in ban da cikakkiyar 'yar duniyar da 'yar bariki ta haifo zuwa cikin wannan duniyar ai ina kallon ki na gane ki ko daga wannan <clears throat> ta ja tsaki tare da kallon mominta wadda da alama ranta ya gama ɓaci a fili ta ji magana da salma ta yi don haka salma ta ɗora da faɗar ki haƙuri momi don allah ki bar ni in nuna musu ni ce sa su ba ke ba mugun kallo da momi ke mata shi yasa ta a ta juya ta bar wurin tana goge hawaye da suka soma biyo kuncinta alamun ta gama tafiya tana jin momin na ba sa hakuri wanda hakan ba karamin kona mata zuciya yayi ba don haka da gudu gudunta ta shiga sashin su don ma kada kunnenta ya ida je mata abin da zai ida sa mata dodon kunne ko da ta shiga sashin nata ta sauna a kaman a saman kafet ta zube ta shiga tarzar kuka tamkar ita aka ce za a kawo kishiya ba wai mominta ba abin da ya fi kona mata zuciya bai wuce ina abbanta ya san waɗannan 'yan barikin matan ba kuma wai ya rasa matar da zai aura duk kuɗinsa sai wannan matan kai duniya kai duniya haka ta sha kukanta ta gode wa Allah tsawon daren ranar bata tsi tsinana wa kanta wani abin kirki ba hatta bacci da ke ɓarawo sai da yi da gaske sannan ya iya sace ta washe gari ma ko kofar falonta bata tako ba haka ta wuni cikin ɗaki ita ɗaya ko abinci bata iya nema ba sai dai ruwan lemu tare da madarar kwali da take ta kwararawa a cikinta amma ba ta iya sawa komai daga cikin abu mai nauyi a cikinta ba haka ta wuni a kwance da yamma ne rayya mai aikin su ta shigo ɗakin salma da sallamarta salma ta ɗago kai saman filin kujera tana kallonta cikin girmamawa ta ce hajiya salma ki je in ji suleiman yana waje yana jiran ki salma da ta ji magana ta ta tamkar wata saukar markaɗe ta yi saurin tashi zaune tana faɗa yaushe ya dawo rayya sai da ta ɗan jira kafin ta ce ni ma wallahi ban sani ba amma ina ganin kamar bai daɗe da dawowa ba dan yanzu ya shigo ya gaishe da hajiya ya fita Salma ta sauke numfashi kafin ta ce ce masa gani nan zuwa zai ta amsa da to sannan ta juya ta fita Salma ta yunkura ta miƙe ta ci gaban madubi don gyara fuskar ta kasancewar ta bata daɗe da yin wanka ba shaf shaf ta gyara fuskar ta ta ɗauko bakar jallabiyar ta ta ɗora saman ƙananan kayan da ke jikinta ta naɗe kanta da gyalen rigar ta yi irin naɗin da larabawa ke yi samanta ta fesa wa gabobin jikinta turare baby sugar ta zura flash ɗinta takalma sannan ta fice kasancewar rayya ta sanar da ita yana waje don haka kai tsaye wajen ta fita ai kuwa a harabar gidan ta hango shi zaune saman fararen kujerun da aka ajiye a ƙarƙashin bukkar da aka yi don shan iska kawai na cikin gidan don haka kai tsaye wurin ta nufa bakin ta ɗauke da lcd da sallama ta shiga suleiman ya amsa mata idanuwansa zube a saman fuskarta ya nuna mata wurin zama saman kujera da ke fuskantar tasa salma ta zauna tare da gaishe shi cikin girmamawa suleiman ya amsa har a lokacin idanuwansa na zaune akan fuskarta wani dan nauyin shi ne ya ratsa salma inda kwajininsa ya kashe mata idanuwa ta sadda idanuwan ta ƙasa tana wasa da yatsun hannunta wannan ne ya ba wa suleiman damar kare mata kallo tun daga sama har ƙasa anya kuwa bai ɗaukar wa zuciyar shi dala da goron dutse ba duk lokacin da yake kallon kyakkyawar surar Salma yakan ji tsoron fallasa asirin zuciyarsa don yana ganin Salma ta fi karfinsa ta masa nisa ita ba sa'ar yinsa ba ce sai dai a yanzu zuciyarsa ta gaza hakuri yana ji a ransa idan ya yi sake har ya rasa ta to kuwa zai iya mutuwa saboda yadda yake jin ta a zuciyarsa kuma shi ma yana da yaƙinin Salma tana son shi kamar yadda shi ma yake son ta wannan tunanin ne ya ƙara mishi ƙarfin gwiwar kiran sunanta a sanyaye da ƙyar Salma ta iya ciro kai ta kalle shi da manyan idanuwanta wato CZ eyes suleiman ya yi wani ɗan guntun murmushi yana faɗar mai salma ina son sanar da ke wani sirri da ke ƙarƙashin zuciyata sai dai ina fargabar yin hakan saboda ko da gani ba da tambaya ba jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa sai dai hakan ba zai hana in sanar da ke abin da ke binne a zuciyata ba ko da ba zai yi wani tasiri a wajenki ba salma tun kina ƴar ƙaramar ki Allah ya jarabce ni da ƙaunar ki Salma in dai har so shine kai kewar wani a yayin da ba kwa tare to Salma zuciya tana ɗawainiya da soyayyar ki please Salma ki taimake ni ki bani dama na kasance a inuwar ki a duk inda kike sannan na zama kafaɗar da zaki ɗora kanki a lokacin da kike kuka na kuma zama filo a duk lokacin da zaki buƙaci runguma Salma na yi miki alkawarin kasancewa murmushinki a duk lokacin da kike muradin farin ciki. Dan Allah Salma ki taimake ni ni ki so ni ko da kwatankwacin rabin yadda nake son ki. Please, na roƙe ki. Tun da ya fara magana Salma ke kallon sa har ya kai ƙarshe, sannan ta sadda idanuwan ƙasa tana wani ɗan murmushi ƙasa ƙasa, ta ma rasa abin da za ta ce da shi. Suleiman ya langobar da kai yana kallon ta ƙasa ƙasa, ya ce ke nake saurare Salma, don Allah ki ce kina sona ko na samu kwanciyar hankali a cikin zuciyata. wata irin kunya ce ta rufe salma ta sa tafukan hannayenta ta rufe fuskarta tana dariya ƙasa ƙasa a daidai lokacin motar abbanta ta sawo kai cikin harabar gidan kukan motar abban da salma ta ji ta sa ta miƙe da sauri cikin gudu gudu ta fice daga bukkar ta nufi inda ta ke ƙoƙarin faka motar tasa sai dai tun kafin ta ƙarasa abubuwa da suka faru jiya suka so dawo mata cak salma ta ja ta tsaya tare da juyawa da gudu ta nufi hanyar shiga falon gidan suleiman da yana kallon ta yana kallon ikon allah har ta shige cikin falon gidan wani irin santa ne da ƙauna take fisgar zuciyarsa musamman da ya fahimci soyayyarsa a zuciyar Salma ya saki wani ɗan guntun murmushi ya fice daga cikin rumfar ya nufi wurin motar Abba wanda ya fito daga mota ya zagaya bayan motarsa ya buɗe buɗin motar yana ciro wasu manyan akwatuna a ciki Suleiman ya durƙusa yana gaishe shi da wanda yake an sami shi cike da kulawa wannan ya sa shi ya dauki akwatunan ya shiga da su cikin gidan shi da mai gadi sannan shi kuma abban ya nufi cikin falo a tsaye ya samu momi da salma a tsakiyar falon gidan inda momi ke tambayar abin da ya sanya ta gudu abba na shigowa ta tsaya da magana da take da ta maida kallonsa makallanta a kan shi ba tare da ta tanka mishi ba abba ya nemi wuri ya zauna cikin kujerun da ke mamaye a ɗakin inda ya ba wa suleiman damar ajiye abin da ke hannun shi wato akwatuna a tsakiyar falo sannan ya juya ya fice daga gidan mai gadi ma ya kawo nasa ya juya ya fita momi ta sauke wata nan nauyar ajiyar zuciya lokacin da ta gama kallon akwatunan kwara hudu manya sannan ta nemi kujera da ke gefenta ta zauna salma kuwa da zuciyarta ta gama tabbatar mata abban nasu da gaske dai aure zai yi wani irin bakin ciki ya zo mata iya wuya ta juya da gudu-gudu sauri-sauri ta nufi hanyar falanta zuciyar da tamkar za ta fashe don tsabar bakin cikin abin da abban nasu ke shirin yi musu momi ta dubi abba fuskar ta babu yabo babu fallasa ta ce sannu da zuwa yawa hajiya sannu da gida bata amsa ba sai ma ta maido mishi da tambayar ruwan wanka za a haɗa maka ko abinci za ka fara tukunna abba ya ɗan yi wani yaƙi kafin ya ce yau kuma ba za a tare ni ba balle a tambaye ni ya hanya balle a kawo mini mai dan sanyi fi sabilillah hajiyata ta? ta ɗauke kai tana faɗin ai na ga alamun komai ya tafi yadda kake so don haka babu buƙatar na tambayi wani abu kuma daga gare ka idan babu abun da kake da buƙata ni zan shiga ciki abirci Allah ya huci zuciyarki amma ko babu komai ai kin tambaye ni waɗannan nan fa Momi ta tabe baki tana faɗa don me zan tambaye ka abin da zai zamo tamkar ɓata lokaci a wurina ko ban manta da sallahun da ka bayar a bani jiya ba abba ya ɗan so shi gaban goshinsa tare da tsire hula a ƙiya yana faɗar ni dai haƙuri dai kawai zan ba da hajiya wallahi kunyar kice da nauyi ta sa na kasa sanar da ke abin da ake ciki har lokacin ya ƙure mini biddausi kuma ta birkice sai ta zo ta duba gidan shi ya sa na tsiri tafiya ta babu dalili amma dan allah ki min haƙuri wallahi auren kwatsam ya zo mini ba tare da na yi niyya ba tausayin yarinyar ne ya kai ni ga aurenta abokiyar aiki na ce hajiya aurenta biyu mazan na mutuwa shegen camfin mutane ya taso ta gaba ta rasa namijin da zai aure ta ta fi shekara biyar tana zawarci amma mutane marasa tsoron Allah su hana aure da bakin shirinsu da ƙuruciyarta amma ta haƙura da aure alhalin babu wani kwakwaran dalilin sanadinta na mazan da ta aura suke mutuwa akan wai ita take ko kuma da sauransu kuma dai ku riga da kun sani saboda haka hajiya don Allah ki min kyakkyawar fahimta kin ji ko Allah ko momi ta yi tambayar tare da kafa mishi idanuwanta sai dai shi bai fahimci abin da take nufi ba ya faɗar wallahi kuwa ai na san insha Allah za ku zauna lafiya ko ki yadda da ni wallahi ban yi da niyyar auren nan don ba na son ki ba ko don na wulakanta ki ba kawai da yake ɗauki auren nan tamkar ƙaddara Mome ta miƙe tsaye idanuwanta a kansa ta soma faɗar ai dama alhaji dole ka kira ƙaddara mana tunda kisi siniyar ta ta firge ka zuwa duhumar duhuwar yaudararta. sai dai abin da nake so ka sani shi ne. wannan yarinya ba kowa ba ce face hatsabibiya da za ta kai rayuwarka ga halaka haba alhaji kada kisi siniyar ta rufe maka ido har ka kasa dubanta da idan basira yarinya zubin yan bariki ka kalli idanuwan ta tsaitsaye ba ta ko tankwasa su alhaji wani abu ne tattare da wannan yarinyar wadda babu ruwan mutunci a tattare da ita abu ya ci gaba da kallon ta har ta kai karshe kafin ya ce haba hajiya wannan aicin mutunci ne da kazabi ki nemi ki yi wa yarinya da ta haife kika haife ta a cikin ki tunda bata wuce tsarar fawas ba sallan kawai yarinya ta zo ki zubar da girman ki a wajenta ya ja tsaki kafin ya miƙe yana faɗar ki duba akwatinan nan akwai kuɗi naira dubu ɗari biyu a ciki tare da kiɗin mota na fita hakkin ki ta haka sai ke wani abu da su Allah ya huci zuciyarki bai jira abin da za ta ce ba ya juya ya nufi bangaren shi da kallo kawai mami ta bi shi zuciyarta cike da kunci da bakin ciki tare da matsanancin mamakin tsaka tsakin da alhajin ya yi mata Tunda da take da shi irin wannan ba ta taɓa shiga tsakaninsu ba Momi ta koma da baya ta zauna saman kujera tare da sauke wata irin nan nauyar ajiyar zuciya. Da kallo kawai Momi ta bi shi zuciyarta cike da kunci da bakin ciki tare da matsananciyar mamaki tsakaninta da Alhaji. Wannan abun da ya mata da me ya kama. Tun da take da shi irin wannan ba ta taɓa shiga tsakaninsu ba. Momi ta koma da baya ta zauna saman kujera tare da sauke wata irin nan nauyar ajiyar zuciya. inda bakinta ke maimaita kalmar Allahumma ajinni fi musibati tsawon lokaci ta ɗauka a zaune kafin ta samu ta lallausa zuciyarta ta miƙe ta nufi kicin don shirya mishi abinci duk da ba ta buƙatar sake yin wata magana tsakaninta da shi washe gari tun da garin Allah ya waye gidan ya fara cika da baki tare da masu shirya ɓangaren amarya wanda da gani 'yan ba 'yan nan ƙasan ba ne tun da Salma ta lura da mutanen da ke zuwa gidan yau gidan nasu yau ta shirya ta bar gidan don ma kada zuciyarta ta ɓaci a banza ta bar momi ita kaɗai a gidan don haka ita ma ɓangaren ta shiga ta kai kwanciyarta ba tare da ta fito ba balle ta ga abin da zai dame ta misalin karfe biyu na rana ne abba ya haura sashinta tana kwance cikin kujera tiri sita da alkur'ani a hannunta tana karantawa abba ya tsaya daga bakin kofa yana faɗar sannunki da hutawa sai da momi ta kai aya kafin ta ɗago ta dube shi muryar ta a sanye ta ce yawa sannunka ango ka sha kamshi murmushi yayi kafin ya ce zuwa nai in ji me kike da bukata kuma me kika tanadar ma bakin naki kin san yau ki za ta tare sai da momi ta ɗauke kanta kafin ta ce hmm, ai faɗan da babu ruwanka daɗin kallo gare shi cikin murmushi da ya ce to ai yanzu an sako ki a ciki ki shirya akwai ma'aikatan hotel da na saka su shirya abinci a round two za su iso don Allah hajiya ki iya ƙoƙarin ki a gama taron nan da ke lafiya Mummy ta yi murmushi mai ciwo kafin ta amsa da insha Allah. Bata sake sauraren abin da zai ce ba ta mai da kanta ta ci gaba da karatunta. Shi ma bai sake tankawa ba ya juya ya fice. Misalin karfe sha biyu na rana inna binta ta so gidan inda ta samu mai aikin momi na ta faman aiki tare da wasu daga cikin makwabtanta. Wannan ne ya rage wa momi kunci da damuwa da take ciki. Ta saki jiki ta mata ci gaba da nata hidima. Sai bayan sallar magariba Salma ta dawo gidan. kai tsaye bangaren momi ta shiga ta yi mata sai da safe sannan ta nufi sashin nata domin ta watsa ruwa ta kwanta to wannan kenan kuna sauraron wannan labari mai suna bakar saka daga bakin abokan sadiq namiji wan wanda bintu ta yi zuciya ta ce ba za a tafi a cikin labarin nan da ita ba shi yasa kuka je ni shiru ban ambace ta ba to amma yanzu na ga kamar tana son ta biyu amma sai wani ɗan. tsirara gefe take to shikenan ki biyo mu mu da masoyin mu sun yadda sun ce ki zo mu tafi tare tunda dai dama ai ba koran ki akai ba haka kawai ki ce wai ba za ki zo mu tafi ba ke kawai kin yi fushi kuma kin san tafiya in babu ke babu daɗi ko kefa washe gari misalin karfe tara salma ta farka daga bacci saboda kwankwasa kofar da ake ta faman yi ta miƙe ta nufi kofa tana faman miƙe ta buɗe kofar rayya mai aikin su ce ta gani tsaye salma ta tsaye da hammar da ke famar yare rayya ta ce dama hajiya ce ta ce kira ki ki zo ku yi breakfast da to kawai ta amsa sannan ta mai da kofar ta rufe ta juya ta koma ciki tole ta nufa ta watso ruwa a jikinta cikin sauri-sauri ta fito ta zira doguwar riga da labiya sannan ta zira slippers ta fice kai tsaye dining area ta nufa babu kowa daga momi sai ya fawas salma ta ja ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye da teburin cin abinci ta zauna tana faɗar ashe ma abba bai fito ba hakanan aka saka ni ta sauri momi ta dubi agogo da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta kafin ta ce ai da alama karyawa zan yi in tafi in barko don wurin aiki nake son tafiya fawas ya ce ni ni kaina mami Suleiman na can yana jira na za mu kai hajiya unguwa dan Allah ki tafi da mota ki bar mini mm, ki tafi da mota ta ki bar mini mami ta amsa da oke babu damuwa bari mu cika da Nahilati kafin wani ya magana a cikin su suka jiyo dariyar Abba a falo su duka suka juya suna kallon su shi da amaryar shi ne suke ta kirkirewa da dariya suna sanye cikin ankon wata tsadaddiyar shadda Nick Colop da gani babu tambaya kuɗi sun yi kuka a wurin nan ba momi ba hatta fawaz da salma sai da suka yi ji wani abu ya taba musu zuciya haka suka karaso cikin falon abba da kanshi ya jawa amarya kujera ta zauna sannan shi ma ya zauna yana famar uwar gida sannu da kokari ko yau wasanninku ya kwanan amarya sai da ya juya ya kalli inda eh, fiddausin take zaune kafin ya ce ga amarya nan fiddausi ku gaisa mana sai da ta sha haka ta fesar sannan ta fama ya ne fuska barka da kwana an tashi lafiya momi ta maida mata sai da ta juya ta kalli abba tana fama marmari da idanuwa kafin ta ce to da sauki dai kin san mijin naki ba wasa ba magana tata ta zo wa momi mukar saukar markaɗe inda ta ji nauyin maganar ya kusa sa ta nitsewa a wurin amma maimakon ta ji abba ya yi wa abin iyaka sai ta ji ya buɗe murya yana faɗa look a there za ku ji abin da ke gabanku koko salma da fawa suka yi wurin sadda kawunansu a ƙasa cike da tsoron irin tsawar da abu ya daka musu wani irin abu ya tsikari zuciyar mummi don bata ga abin da yaran nata suka yi ba da har zai firgita musu zai firgitar da su irin haka sai dai ba za ta so a fara samun baraka daga wajenta ba don haka ta dake ta miƙe tana zuba musu abinci zuciyarta babu daɗi Mummy ta gama zubawa kowa abinci tana turawa gabansa lokacin da ta tura abba nasa tana ƙoƙarin turawa firdausi ta ga ta saka cokali cikin na abban tana faɗar bar shi mu ci wannan kawai is okay ta yi magana tare da ɗora hannunta ɗaya kan jikin abba ɗaya kuma ta ɗauki cokali tana cin abincin shi haushi da takaici ne suka turnike salma don haka tsamtan mike miƙe za ta bar wurin ta ji abban ya ƙwalla mata kira ta tsaya cak tare da waiguwa tana kallon shi da idanuwanta da suka kaɗa suka yi jajir saboda takaici abba a dabarance ya zame hannun fiddausi daga jikin shi ya haɗe fuska yana faɗar gidan wa zaki je maza ki dawo ki zauna ki ci abinci yarinya sai ki bibi tamkar salma ta saka kuka haka ta dawo ta zauna zuciya ta babu daɗi ta rinka tura abinci ko rabi bata iya ba ta miƙe ta nufi ɗakinta inda faus ya rufa mata baya shi ma ya bar gidan Tunda salma ta shiga falon ta kwanta bata sake fitowa ba kunci ne da takaici ya dabaibaye mata zuciya haushin abba tare da tsanar fiddausi su ne suka taru suka cunkushe mata zuciya ji take ta tsani fiddausi tsanar da bata taba yi wa wani bahaloki irin ta ba tana ji zuciyarta in dai haka kishiya take to babu ita babu ita har abadan abadan ta sa bayan hannunta tana goge hawaye da suka bata mata fuska ta ji filon da ke ga don gaba ɗaya sun dame ta a takaice dai ta sake jan filo ɗaya daga ciki ta ɗora kanta a kai inda ƙarƙashin zuciya take addar Allah ya yaye wa abbanta abin da ke namunsa don tana ji a jikinta akwai wani abun a ƙasa wanda ya sanya canzawar abban nata cikin ƙanƙanin lokaci. Yinin ranar yau haka ta yini shi tana gida a ɗaki ita ɗaya sai wurin biyar na maraice sannan ta iya karfin halin tashi ta shiga talo ta watsa ruwa ta fito ta shirya cikin riga da siket ɗin atamfa. duk da ba wata kwalliya ta yi ba amma kallo ɗaya za ka yi mata ka shaida salma kyakkyawa ce ta ɗago ta kalli kanta ta sun da kanta a cikin damuwa yarinyar ta haɗu iya haɗuwa kyakkyawa ce ta nunawa a duniya tana gama shirin ta fice daga falon har a lokacin zuciyarta a cunkushe take da ɗumbin damuwar halin da abban nasu ya kasance a yanzu a ciki don haka ko abinci bata iya nema ba ta ja ta zauna a babban falon gidan ta ɗauki remote ta koma ɗaya daga cikin tashoshin tauraron ɗan adam duk da kasancewar zuciya babu daɗi amma hakan bai hana ta jin daɗin kallonta ba hankalinta gaba ɗaya yana kan allon talabijin ɗin da ke manne a bangon don haka ba ta ji motsin tawar hajiya firdausi ba sai dai ta ji kawai an warce remote ɗin daga hannunta a tsorace salma ta ɗago kai don ita ta ma tsorata da mamakinta ta ga firdausi tsaye a gabanta tana faman canza canins. da rimuɗin ɗin sai faman cika take tana batsewa salma ta miƙe jikinta babu kuzari tana kallonta cike da tsana kafin ta ce malama lafiya za ki zo ki same ni ina kallo ki kwace rimut kawai babu magana cike da gadara hajja fidosu ta waigo tana kallonta kafin ta ja wani gajeren tsaki tare da faɗar ke yarinya ki tsaya matsayinki idan kuwa kika ƙi. sa kwashi kashin ki hannun ki din ni na fi karfin yin ki sai dai in yi da tsohuwar ki ita ce sari na ba ke ba don a wuri na ke ba cinnaka ba ce ke ko cinnaka ba ki kai ba ballantana har na ɗaura ki a wani minzani wallahi ƙarya ne ni ce daidai yin ki ba mahaifiyata ba don ita ta fi ƙarfin ki don hasken fitila ba ɗaya yake da na farin wata ba kwashe kwashen banza kawai ta ida magana tana faman barbaɗawa ya rara da manyan idanuwanta ke baki isa ba baki ta sake tana kallon salma cike da mamakin kauɗin baki irin na yarinya da shekaru bata shekara goma sha biyu ba don salma ba za ta wuce shekara sha eh, shekara goma sha takwas ba amma har ta iya eh, tsaurin ido haka sai da ta kaɗa kai kafin ta ce da kyau yarinya lallai kin cika jaruma mai ƙoƙarin tsarewa uwar ta faɗa amma ka kada ki manta ko da wa kike magana matar Ubangi ce kuma a yadda nake haka ya gani yana ce yana so kuma ya aura don haka ki iya bakin ki salma ta ja ke tana faɗar? ke in banda da tsautsayi me abbana zai yi da mace irin ki? don inda har ya san ke ka tangarance uwar sharri da bai yi yunkurin shigo da ke cikin gidan ba saboda na fahimci ke ramin kunama ce sai mahaukaci ke sa hannunsa wata irin dariya firdausi ta saka har da shewa kafin ta ɗaga hannuwanta sama tana faɗar. alhamdulillahi na gode wa Allah ashe tun yanzu har kun fahimci hakan to da kyau don haka sai ku shirya ku tanadi babban ludayin da za ku shafura ƙwarya ɗaya tare da shaidan lallai kan babban magana to masu saurare a nan zan dakata sai mun haɗu a littafi na biyu wanda tare suke don jin yadda za ta kaya daga ni na ku abubakar sadiq namiji wani ku ci gaba da haƙuri da ni ku kasance tare da namiji wani domin jin daɗaɗɗen labarai na gode sosai kuma har ila yau ina barar addu'an ku akan lamarin rayuwa bayan nan na fuskanci jarabawa wato zan rubuta jarabawa don Allah ina roƙon ku ku tayani da addu'ar Allah ubangiji ya bani nasara ne nasara akai ina godewa sosai da addu'ar da kuke min da kuma yabo da jinjina da kuke min Allah ya saka da alkhairi na gode sosai